uwa masu albarka mu da sake haduwa a wannan karatu namu na ajin zaure daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kasan babban malamin mu Muhammad Awwal Adam wanda aka sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya tashi da rahma a yanzu da muke magana muna safiyar alhamis ne 26 ga watan Zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da goma kenan ko ko daya eh sha hudu haka ne hudu, ga watan biyar shekarar bature 2026 a ci gaba da karatukanmu na littattafai mabambanta da muke yi a wannan aji muna karatu a cikin littafin al'ibana an shari'a da firkatin najiya wa mujanabatul firqil mazmuma na shekul allama abu abdullah ubaidullah ibnu baffa al-ukubari Allah ya kai shi da rahma da kuma karatu a cikin littafin sharhul aqidatul wasiya na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdullah السلام ابن تيمية الحراني وكما لتاف إرشاد السالك إلى أشرف المسالك نا مال عبد الرحمن بن عسكر وانت شرجنا na malam Muhammad bin Salih al-Utsaimin shi muke karantawa Allah ubangiji ya jikan kansa baki ɗaya da rafa idan ba manta ba a cikin littafin al-Ibana mun karance babin da malam ya kawo game da batun wajabcin imani da kuma tabbatar da cewa imani iqrarun ne bil qalbi ko tasdiqun bil qalbi abu ne wanda ba a gaskata a zuciya wa iqrarun bil lisan kuma ka karrara abin da ka gaskata a zuciya ta hanyar fadin shi da harshen ka da baki kenan sannan kuma wa amalu al jawarihi wal harakat haka yace ko da kuma ayyukan gaɓoɓi da taharrukinka jujjuya wanda za ka rinka yi wajen abin duk da shari'a ta umarce ka daga ƙarshen babu sai ce la ya kunu al'abdu mu'minan bawa ba zai taɓa zamowa mu'mini ba illa bi hadhihi khisalis salam sai imani da waɗan sai imanin shi ya tabbata ta waɗannan bangarori guda uku a cikin abin da muka karance za ku tabbatar da wannan magana da zan faɗi malam ibnu Baffa yana daga cikin malaman da suka yi wa wannan babu wato justice kamar yadda bature ke cewa ya baiwa babin haƙƙin babu ya tattauna shi iya duk wanda yake son ya fahimci gaskiya game da wannan al'amarin imani gaskatawan zuci ne furucin baka ne da kuma aikin gabbai to gaskiya ibnu babba ya gama tattauna duk wani abu da ake magana za ka samu malamai da dama sun tattauna wannan babu amma ibnu babba na daga cikin malaman da ban san ce shi ne nashi yake amma yana daga cikin malaman da suka yi wa babun adalci ta hanyar tattauna shi duk wani hanya da wani zai shige ya kawo wani a rikici sai da ya bubbuge bakin shi tare da kafa hujja da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da zantukan manyan malaman mu magabata Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya to ya gama tattauna wannan kabiyar ya kawo kowane gaba da dalilan da ke tabbatarwa a musulunci a shari'a a cikin ƙur'ani ko sunna sai kuma ya kafa babi na musamman yanzu wana zai ƙara yin ɗauraya kenan saboda Allahu ma'ala a zamaninsu su daga cikin aƙidu mafiya haɗari da ke cinye imanin mutane akwai aƙidan murja wanda suke nuna wa mutane cewa ai imani kawai kaulun ne bila amali da haka mutane suka yi tabarna asu yaminan wa asu shimala suna barna gabas da yamma idan kai ma mutum magana sai sai ai imani a zuciya yake attaqwa ha huna har yanzu nuna maka zuciya kai ka ce irin waɗannan zamani namu ne suka rayuwa a lokacin haka zaka ga musulmi yanzu yana ta kana kokarin nuna mai abin da yake ba daidai ba sai sai a fushi imani a zuciya yake dan ka ce mai ɗage wando ko ya bar gemu ko mace ta sa hijabi sai sai masu gemu nawa ne suke barna yana nuna maka wai shi dan bai bar gemu ba ba ruwan gemu shi da imani shi ƙarya ne al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad dole sai ka nuna aikace da haka sifanka zai tabbata sifan mai imani zuciyarka ya gaskata kuma ayyukan da kake aikatawa ya nuna haka jama'a an gane wannan da kyau ko to ba zai taɓa yiwa mutum ya zo ya mana ƙaryar cewa wai yana da imani amma a zahiri baya aikin muminai maganganunsa babu maganganu irin na masu imani amma ya nuna mana wai ai zuciyar ta yadda. wannan ake da murji'a ne irin su ne waɗanda za ka ga suna saƙon Allah kuma duk da haka suna nuna cewa ai tsakaninsu da Allah ba matsala Allah ya kyauta to ga dai shi malam yake babu babu zikirin ayati min kitabillahi azza wa jalla fi zalik wai duk ayoyin da ya kawo mana <laughs> ba su ishe shi ba a yanzu kuma yana so ya ware inda zai ta ruwan ayoyi ne wanda zai ƙara tabbatar da cewa imani fa to yana bayyana cikin gaɓoɓin nan guda uku da aka bayyana a nan ne za ka ji zai ta ruwan ayoyi inda Allah zai ambaci imani kuma ya ambaci ayyuka to zai yi a raba imani da aiki kenan to idan kuma aka faɗi imani daban aka faɗi aiki daban ya nuna shi ɓangarori ne daban-daban saboda ya za a ce maka mai imani abin tambaya in aka ce mai imani waye mai imani kowa zai ce wanda ya yarda da Allah ko a ina yake yarda da Allah a zuciya an fahimta ko to a tsaya ma iya nan kaga shi zuciyanka sai yayi aikin imani ko amma zaka ji Allah ba zai tsaya iya nan ba sai kuma ya ce wa amilus salihat to amalu salih shi kuma ta ina za a yi shi dole aiki za ka yi da gaɓoɓinka ashe kaga tun da Allah ya gwa masu ba zai taɓa yiwa a raba imani da ayyuka ba ko a raba shi da zancen ko furucin baka ba an gane ko alheran Allah kai ga ibnu barra yace qala Allah azza wa jalla to zai fara Allah mabuwayi da daukaka yace wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati kun gani ko Allah ce ku yi albishir ga waɗanda suka yi imani suka yi imani a ina a zuciyarsu sai kuma yace wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari kaga imani a zuci yana tafa da aiki na gari ne Allah yake a musu albishir anna lahum jannatin tajri min tahti al-anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziquna min qabl sai al-aya a cikin suratul baqara kenan ko Allah yake ku yi albishir ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari muhalli shahid kenan aya ta gaba ne albishir da Allah ya ce a musu anna lahum jannatin suna da aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a karkashin su kullama ruziqu minha min samara duk sanda aka ba su arzikin wani dan itace qalu sai su rinka cewa hadha alladhi ruziqna min qabl ai wannan shi aka ba mu a dazu saboda ni'iman aljanna ni'ima ce wacce wato babu wanda ya taba iya hasaso shi a zuciya kamar da annabi yace inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar Allah ka bamu aljanna to sai su rinka cewa ai an bamu irin wannan su yace? a'a ai utubihi ne mutashabihat kama kuka gani suna dandanawa ko sai su ji bambanci da na dazu kuma an gane wannan da ke ko da haka kafin mutum ya samu wannan falalar sai ya yi imani da zuci ya furta da baka ya kuma nuna a gaɓoɓin shi shine muhallin shahid wa qala azza wa jalla Allah magwayi da ɗaukaka yana ya ci gaba da cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wannan aya ya tattara dukka gaba daya wannan aya ita ma a cikin suratul baqara ko Allah yake lalle waɗanda suka yi imani da zuciya wa amilu salihat suka aiki nagari da gabobinsu daga cikin ayyuka nagari din wa aqamu salat akwai tsayi da sallah kaga tsayi da sallah da gabobi zaka yi kuma sai ka rinka faɗin wasu abubuwa da bakinka dan zaka yi karatun qur'ani ko zaka rinka takbir kabarbari zaka yi tasmi'i sami Allahu liman hamida zaka yi wato yi azkar subhana rabbiyal azim a ruku'u subhana rabbiyal a'la a sujuda haka ne ko duk waɗannan gaɓoɓin bakinka sai sun furta shi to jikinka kuma a ga na motsawa daga tsayuwa zuwa durƙuso zuwa sujjada zuwa zama ayyuka kenan aga wannan shine ne na gaskiya to Allah ce waɗanda suka yi irin wannan imanin suka aiki nagari suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka bayar da zakka kaga zakka shi ma aiki ne na taharruk sai an ga gaɓoɓinka sun yi shi sun ɗibo dukiyar da Allah ya azurta ka sun miƙa wa waɗanda Allah ya ce a ba duk wannan aiki ne na zahiri zai yi mutum ya kore waɗannan daga imani ba zai yi ba yace lahum ajruhum inda rabbihim sakamakon irin waɗannan bayi ina wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tare da su babu ainihin wato wani abu da zai zama razani gare su jama'a an gane ko وقال أو نوجن الله يقال سوى والذين آمنوا وعملوا الصالحات تنجيكو waɗanda suka yi aiki imani suka yi aiki na gari kaga wannan yana ƙara tabbatar da cewa ashe aiki na gari yana tafiya ne tare da imani ina fata an to nan ma me Allah ya musu alkawari yace Allah madaukakin sarki yace a sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al za mu shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su wannan cikin suratul nisa'i kenan khalidina fiha abadan za su dawwama cikin aljannan har abadan lahum fiha azwajun mutahhara suna da wasu mateku tsarkaka a ciki wa nudkhiluhum zillan zalila Allah yace za mu shigar da su wani inuwa wanda dawwama yake ba ran da za su ga wani abu da yake sabanin inuwa Allah ka bamu amma ba zai yi ba sai mutum ya yi imani da zuciya ya furta da maka, ya aikata da gabobi abinda malam yake tabbatarwa ke Allah ya kuma cewa wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani da zuciya suka furta imani da bakinsu kuma suka yi aiki nagari gari Allah ya ci gaba da gwama su sai yake sanu da khilhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan za mu shigar da su aljannatai wanda ƙoramu ke gudanuwa a ƙarƙashin su za su dawwama har abada Allah ce wa'adallahi haqqa wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne Allah baya wargi Allah baya wasa abin duk da Allah ya faɗi gaskiya ne da ma da kanshi Allah sai ce wa man asdaqu min Allah qila to yawa ya kai Allah gaskiyan zance ne haka ai babu da haka mu imani mu yadda da abin da Allah ya faɗa domin maganar Allah gaskiya ne da haka kada ka bari masu cinye imani su cinye maka imaninka ta hanyar cewa wai al'imanu qaulun bila amali Allah ya kyauta wannan aya ma cikin suratul nisa wa qala azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka ya kuma cewa lan yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillah ai shi kanshi Isa dan Maryam al-masihu kenan shi ake nufi anan ba zai taɓa nesanta kanshi daga zamowa bawan Allah ba shine ma'anar la in ka karanta ahkamul ƙur'an na mala abubakar al da ya zo karkashin wannan yayi bayanin kalmar yastanti sunna yace bi ma'ana lan yatanaha wa lam yamna'u wa yab'u wato ba za ka nesanta annabi isa shi da kanshi ba zai nesanta kanshi cewa shi bawan Allah ba ya yarda shi bawan Allah ne ina fata an gane to wanda ya zama bawan Allah ta yaya kuma za a ce da shi ɗan Allah ba zai yi ba ina fata an gane shi yasa Allah ya ce shi isan da kuke cewa ɗan Allah shi ba zai kore kanshi daga zamowa bawan Allah ba to ku kuma suwa da za ku ce mashi bawan ɗan Allah an gane wannan da ke ko ya ce ila qaulihi har zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki fa amman ladina amanu wa amilu salihati لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم مالا ابن بطة كنا wato wasu ayoyi ne nan ya kwararo sai da ma ya fita daga wata sura ya shiga wata sura gama waɗannan ayoyin ƙarshen suratul nisa'i ne ko to aya ɗaya biyu a gaba akwai fa'amman ladina amanu amma ba wannan ba wannan amanu ya shiga na cikin suratul ma'ida to me yasa ya kwararo ya ce duka ka je ka karanta za ka ga ayoyin duka Allah na ta bayanin sifofin imani ne da irin ayyukansu na gargari an gane wannan da ke ko har zuwa inda ya bayanin ya saftu na ka fil kalala shi ma kaga ayyuka ne anan ya zo cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud kaga ya kira da sunan imani har ya zo kan waɗannan ayoyin an gane wannan da ke ko Allah ya ce fa amma ladina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gargari a kafin wannan fa amma ladina amanu a cikin suratul nisa akwai fa amma ladina amanu wa amilu salihati sai yake fa yuwaffihim ujurahum to wani zai ɗauka wannan fa amma ladina amanu yake nufi an gane ko amma ya wuce shi ya shiga sai da ya shiga ma'ida an gane ko da haka wani zai iya ɗauka kuskure ba kuskure ba ne an gane ko daga lan yastankifa almasihu an ya kuna abdan lillahi sai ce walal la yasajjal masihu ko an ya kuna abdan lillahi walal mala'ikatu walal su kansu mala'iku ba za su kore kansu daga wa bayan Allah ba amma kaga su ma ana ce musu layi, ana ce musu ƴaƴa mata ƴaƴan Allah mata to shine Allah ya gwama sai da Isa da ake cewa dan Allah da mala'iku da ake cewa yayan Allah su a zuciyarsu su sun san su bayan Allah ne kuma ba za su kore haka ba Allah ya ce wa man yastanti an ibadatihi wa yastakbir duk wanda ya kore kanshi daga zamowa bawan Allah ya nuna girman kai fa sayahshuruhum ilayhi jami'a su bari ran tashi alkiyama ai kaf Allah zai tattara su ya tayar da su a gaban shi to sai ce fa amman ladina amanu kaga wannan fa amman ladina amanu shi biyo bayan la kai sai to ba shi malami ke miki ba an gane ko sai da ya gama wannan fa amma ladina amanu wa amilu salihati fa yaqin ujurahum wa yaziduhum min fadlihi sai kare cewa wa amma ladina tankafu sai ce wastakbaru fa yu'adhibuhum azaban aliman wa la yajiduna min dunillahi waliyya wa la nasira sannan sai ce ya ayyuhal nas arja'akum burhanan min rabbikum anzalna ilaykum nuran mubina sai kare cewa fa amma ladina amanu ku kiyaye wa tasamu bihi sai ce fasayudkhiluhu fi rahmatin min wa fadli da ya gama sannan yake yastaftunak kulillahu yusikum fil kalala sai yana gama wannan sai shiga na ma'ida ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud illa lakum bahimatul آه، غير محل الصيد وأنتم حرم يتفي يجي يا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الأحرام ولا الهدي ولا القرائد ولا آمين يا جمع يجي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل آه، لغير الله به والموقوظة والمتنبية آه، والمتنبية يا يكما والناس يجي يسألونك ماذا أحل لهم وليه جمع اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يا جماعه يتي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم يا جماعه يتي واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به daga nan يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله qawamina lillahi da ya gama sai ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati to kun ga ayan da yake magana kenan an gane ko wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun azimun sai ya ce walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim ina fata an gane da haka fa amman da ya hada da shi a can to a a a Ah, ya gwama wurare ne mabambanta amma zuwa nan ne almuhim dai mu gane a cikin ayoyin Allah yana ta maganan alladina amanu wa amilus salihat jama'a an gane wannan dake ko to da ya gama nan sai ce wa qala azza wa jalla sai kuma Allah mabuwayi da daukaka yace wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin ba mu aiko manzanni ba waɗanda muka ba su aikinmu Fashe su zo su zamo masu albishir ga duk waɗanda suka yi imani da abin da suka zo da shi sannan su yi gargaɗi ga waɗanda suka bijirewa saƙon da suka zo da shi Allah ya ce faman amana da ku ji shahi duk wanda ya imani da me zai yi imani da zuciyar shi sai Allah ya ce wa Aflaha. kuma ya aiki na gari ya yi salahi to shi kuma salahi kai na za a gane mutum sabili ne shine ta gaɓoɓin jikin shi Ina ashe al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun an fahimta ko sai yace fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba wani abu da zai sa su bakin ciki wa qala azza wa jalla Allah mabwahi da daukaka yace والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari haka Allah duk wuraren na ya ta gwama imani da aiki nagari wai kai sai ka zo yau ka ce wai za ka rage tsakanin imani da aiki ba zai yiwu ba ba ku ji sufiyanu ɗan sa'idu ba a sauri a karatun da muka yi a baya ya ce da bai ɗauki sallah suna daga cikin ayyukan imani ba sai da ya karanta ayin suratul mu'minun Allah ce qad aflaha al-mu'minun mu'minai sun rabota to su waye mu'minan abu na farko sai Allah ya ce alladina hum fi salatihim khashi'un kaga shi sallah na daga cikin dalilin da yasa aka kira su masu imani yace da na karanta ayan nan sai na gane eh lallai sallah ma imani ne kuma an gane wannan da ke ko to haka Allah madaukakin sarki yace lahum maghfiratun wa ajrun azim والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك وقال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح ذاك دون imani yayi aiki nagari fala khawfun alaihim wala hum wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wusaha waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari to fa su sani cewa ba ma kallafa wa rai sai abin da zai iya duk aikin da Allah ya sa mu yi aiki ne da za mu iya amma da yake ya san yana ɗora mana wasu lalurorin shi da kan sai ce amma wanda aka ɗora mai lalura kaza to an ɗauke mai wajabcin aiki kaza ko an sauƙaƙa mai daga yi da wannan sifar ya koma yi shi da wannan sifar ko in ba zai iya yi a wannan watan bai bari sai wani wata so Allah bai taɓa kallafa wa bayi sai abin da za su iya ba Shi ne nukallafu naf la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ya ce ulaika ashabul janna to irin waɗannan masu sifofin nan imani da zuci su furta da baka su aikata da gaɓoɓinsu to su ne mazuwa aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su Allah yake kun fiya khalidun za su dawama a cikin aljanna wa qala a wani wajen Allah yake alladhina amanu wa hajaru to ku duba nan ba da ya kira su da sunansa na imani yace waɗanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira ashe sunan imanin bai tabbata ba sai da suka yi aiki aikin hijira ana fata an gane sai ya ce wajahadu kuma suka yi jihadi duk wannan jihadin ma da zuciya ake yi irin wanda suke karanta muku ya annabi ya ce ah, zaman jihadi jihadin nafs <laughs> ina ba ta an gane ana ba hadisin annabi wani. wai raja'na min al-jihad al-akbar mun dawo daga babban yaki to wa al'ana fi akbar minhu saura wai jihadi bai fi wannan jihadu ne sabai wajen hankalin siyasa ya suka ce yanzu duk wahalar nan duk kashe mun nan duk jin mana raunin nan ashe duk kaɗan muka yi da na bai ce wai jihadin nafs jihadin nafs kenan a jihadi za a yi ne duk in buga physical combat da war da battle to wannan ne aiki da yake jaddada imani yake tabbatar da mutum mai imani kaga ashe ba za a raba su ba Allah ya ce suka yi hijira kuma suka yi jihadi fi sabilillah wajen ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyarsu suka yi wannan jihadin wa anfusihim kuma suka yi da rayukansu Allah ya ce to irin waɗannan azamu darajatan min alladina a inda Allah sune suka fi girman lada a wajen Allah wa ulaika humul faizun kuma sune waɗanda za su aini wato rabauta wa qala a wani wajen Allah yake lakinir rasul sai dai fa shi manzon nan manzon Allah sallallahu alaihi walladina amanu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi da zuciyarsu, to Allah bai tsaya iya nan ba sai ce jahadu bi amwalihim wa sun yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu Harshe shi ya da su sunan imani shi yasa a baya muka ji Allah ya ce ula'ika humur rashidun waɗannan su ne shiryayyu a nan ma Allah ya ce wa ula'ika lahum alkhaira waɗannan to su ne suke da alkhairai nau'i daban-daban wa ula'ika humul muflihun kuma su ne waɗanda suka kira Allah madaukakin sarki ka samu dace to da malam ya kwararo ba dan ayoyin sun kare ba amma kaga kamar yadda muka ce duk mai basira da yake neman gaskiya ya kuma tsayo a kanta waɗannan kaɗai ba su ishe shi hujja ba ina fata an gane da sai malam ibnu batta yake ikhwani ya ku yan uwana a cikin imani fa ta'ammalu hadha al-khitab ku tsaya ku nazari akan yadda Allah ya rinka jera bayanai a cikin waɗannan ayoyi wa aqalu an maulakum ku hankalta daga Allah mahaliccinku majibincin al'amarinku wa'arifu as-sababa alladhi bihi a'adda Allahu al-khairata wal ku tsaya ku lura ku san dalilin da yasa Allah ya bai wa waɗannan masu imanin alkhairai da aljannatai hal tajidunahu ghayra al-iman wal dalilin ya wuce imani da zuciya da suka yi da kuma ayyuka da suka yi da gabobinsu sakamakon abin da yasa suka samu aljannan gida. Sosai wani ya zo ya ce maka a wai ai ba ruwan aikinka da ainihin imaninka kaga wannan yana ce maka kada ka nemi ma aljanna kenan domin shi aljanna Allah ya tattalawa masu imani ne kuma da aiki ina fata an gane walaqad amana qaumun min ahli makkata kunji mala yace ku sani ku tuna cewa fa wasu mutane daga cikin mutanen makka sun yi imani da manzon Allah wa aqamu salata sun tsai da zakka wa atau zakata suka bayar da zakka wa saddaqu tanzila suka gaskata wato alqur'ani da Allah ya saukar Wataba'un rasula suka bi manzon Allah a cikin abinda manzon Allah ya zo da shi fastasnahumullahu azza wa jalla sai Allah ya kebance su ya nuna su din na daban ne wa mayyazahum min ahli haqa'iqil iman kuma ya bambance su daga waɗanda suka yi imani na hakika ku duba wannan maganar da kyau jama'a ku tsaya ku nazari akwai wasu mutane a makka sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun tsayi da sallah su ma sun bayar da zakka sun gaskata alqur'ani sun ji manzon Allah akan abin da ya zo da shi amma me ya bambanta su da waɗanda Allah ya yi mana bayanin sa a sama su ba su wasu ayyuka daga cikin ayyukan da Allah ya ce a yi ba kaga ba su hijira ba ba su ainihin wato yi jihadi ba an fahimta ko wasu ayyuka ne fa su ba su yi ba amma Allah ya bambance su da waɗancan masu imani na hakika to ina ga wanda yace ya bar aiki gaba ɗaya <laughs> bari ku a malam yace ga shi malam yace sai Allah ya nuna waɗannan duk da waɗannan matakin da suka kai na imani amma sai da Allah ya tantance su ya kuma bambance su da masu imani na hakika su masu imani na hakika Faƙala, bari ku ji abin da Allah ce Allah yake wallazina amanu akwai wasu kuma wanda sun yi imani da zuciya amma walam Hajiru, sai dai fa su ba su hijira ba amma kaga Allah ya tabbata musu da imanin sai ce malakum min walayatihim min shai'i. ba ruwanku da jibintan al'amarin su ku rabu da su kawai ne hana su a hijira su ji abin da yasa Allah ke tuhuma su amma fa Allah da kanshi ya da sun imani Allah ya ce ba za ku taɓa jibintan al'amarinsu ba hatta yu hajiru su ma sai sun hijira kaga wannan yana nuna ashe aikin hijirar da mutum ya yi shi ya ƙara jaddada imani na gaskiya ko ba shi ba ne shi ne da haka ga waɗanda ba su yi ba Allah ya ce ku kyale su kawai ku rabu da su sai wani ya zo maka ƙarshen duniya wai ya ce maka wai a imani kawai inda ka faɗa da baki shi kenan kun tuna kwanaki a wani ƙabiya da aka nemi a yi wa malam lawal trayom sharri a kano wasu panel da aka shirya aka aka samu wani bamurji a cikin su yana cewa ai in dai ka faɗi la'ila lawa shi kana aiki ya kare ba zai taɓa yiwa ne la'ila ila a ce kuma ya kafirta ba tun da ka faɗa duk abin da ka aikata ba komai wallahi a cikin panel ni na ji da na. waya za a yi ce wai mutum ya faɗi la ilaha kuma ya kafirce to su ne yan ƙaunin bila amali murji a ce wallahi Allah ya kyauta mala ce sun ma zakara qauman har ila yau Allah ya cigaba da bada labarin wata al'umma bi makkata cikin mutanen makafa fa kaga waɗannan waɗanda suka yi imani farko farkon musulunci kenan fa amma ka duba yadda Allah ya nuna bambanci tsakanin masu imani na gaskiya wanda sun haɗa imaninsa da ayyuka da waɗanda su iya imani ne ba su yi wasu aikin ba mala yake humul hijira kuma suna da ikon su hijira wa qadaru alaiha suna da dama suna da lafiya suna da wadata suna da abin hawa Ba ta fatakhallafu anha amma sai suka gane ba su yi hijiran ba an gane ko saboda wasu dalilai nasu falam yad'uhum falam yad'uhum bismil iman da Allah ya tashi rifarin zuwa kansu Allah bai kira su da sunan imani ba yanzu me ya sauke musu sunan imanin rashin aiki na yin hijira amma a zuciyarsu Allah ya san sun yarda da Allah sun yarda da manzon Allah sun yarda da alkur'ani amma aiki ne ba su yi ba jama'a kuna ganewa ko sai Allah ya kiransa da sunan imani lakin sammahum zalimina kawai sai Allah ya tsaya kiran ya takaita wajen kiransu da azzalimai da haka imaninsu na zuciya bai hana su zama azzalimai ba Don ba su aiki a zahiri ba wa qala fihim qawlan azima Allah ya faɗi magana mai girma a kansu in ka ji maganar da za ku yanzu ya kawo ayan ai ai buna batta baka baka bin shi shi ya kawo hujja yanzu nan zaka ji ya kawo aya wallahi in ka ji abin da Allah ya faɗi a kansu za ka ɗauka mushrikai ne su ma amma kuma ba mushrikai ba ne sai dai ba su cancanci sunan imani ba saboda ba su cika ayyukan da ake so a cikin masu imani ba faƙala bar ka ji abin da Allah ya ce musu Allah ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ika kun ga waɗanda mala'iku suka kashe su suka ɗauki rayukansu zalimi anfusihim wanda sun zalunci kansu kaji da mai Allah ya kira sa nan azzalimai sun zalunci kansu ne laifinsu qalu fima kuntum da aka kashe su sai aka tayar da su aka ce to ku me za ku faɗa ne wai me za ku kawo a matsayin uzurinku bari ku ji abin da suka ce ma'ana me yasa kuka ci gaba da zama a makka bayan an wulaƙanta ku an tozarta ku an nemi da ku yi rijja har Allah ya ba ku izini cewa ku bar garin uzina lil ladina yuqataluna aka ce ku bar garin ku hijira dan a tabbatar da ku mu'minin ne na gaskiya amma ku kuka ki kuka zauna to me za ku kawo a matsayin uzuri wa Allah bari ku ji uzurin su fima kuntum me kuka tsaya yi ba ku hijira ba qalu sai su kada baki su ce kunna mustab'afina fil ard ya Allah an fi karfin mu ne masu rauni ne mu saboda cewa suka yi duk wanda suka kama zai gudu za su kashe shi to mu kuma ba mu da ƙarfi shine sai muka zauna ka ji ba amma wannan uzurin bai zama karkace ba saboda ne saboda ai wasu su sun yi hijira sun da wancan yayi kai ma za ka iya yi kenan jama'a ana ganewa ko balantana wasu su daga cikin waɗanda ba su yi ba sun fi waɗanda suka yi lafiya da ƙarfi da hali da dama a ga kenan ba su da uzuri Zaman kai ne yanzu a kira sallah kana ji kana gani da lafiyanka ka ci ka koshi kawai sai kai biris ka zauna ka ci gaba da kallon fim ko ka ci gaba da ɗinki saboda kai tela ne ko ka ci gaba da aikin kanakanci ga wani makawo ga wani gurgu can ya ya kiran sallah ya yi rarrafe ya zo masallaci ya sallah kai ga lafiyanka ga idanka ka ci zuwa da Allah za a maka uzuri sai ka ce wallahi ya Allah a daidai lokacin ai ina cikin sana'a ne ina neman abinci ne ga wani shi bai ma da hanyar sana'a amma an kira sallan ya zo haka ba za a karɓa uzurin wancan ba to shine irin waɗannan da ba su yi hijirar nan ba qalu kunna mustad'afina fil ard wai ai mu masu rauni ne an fi karfin mu ne qalu sai mala'iku su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan ku rufe mana baki ku daina kawo wannan uzurin saboda wannan uzurin da kuka kawo ma to laifin uzurin nan ya fi laifin da kuka aikata shin Allah bai faɗaɗa muku ƙasa ba Allah bai hana wato a mana Allah bai ba ku daman tunda an hana ku addini a nan an takura ku bai ba ku daman ku je wani wajen da za ku yi addini ba alam takun ardullahi wasi'atan kasan da Allah ya muku ba yana da faɗi ba fatu hajiru fiha ne hana ku hijira ku bar inda aka hana ku addini sai kuka zauna tare da waɗanda suka hana ku addini sai kuka yin addinin saboda wai ku ce wa Allah ai an fi karfin ku ne Allah bai karɓa uzurin nan ba barka ji abin da Allah yake Allah yake fa ulaika ma'awahum jahannam la haula wala quwwata illa billah wancananka irin waɗannan da muke magana Allah ya ce makoman su wutan jahannama ne dan girman Allah jama'a ku tsaya ku lura fa ba fa su mushrikan ne yanzu ake faɗin makoman su ba ba fa su da suka hana su yin addinin ake magana ba a su wannan sun yi imani da Allah da manzonsa sun yarda da alkur'ani sun gaskata manzan Allah amma a inda suka zauna mushrikai sun takura su sun hana su addini sai suka ƙi yin addinin saboda an hana su to shine Allah yake cewa me yasa kuka zauna a cikinsu? ba ku bar cikinsu ku je ku yi addinin ku cikin yanci ba to ba wannan uzurin naku maganan banza ne ba za a karba ba Allah yake ma'awahum jahannam makoman su ne wutan jahannam wa sa'at masira Allah yake makoma ta yi muni idan za a ce wai mutum makoman da ya koma shi ne wutan jahannam Allah ya yi. wa kullu hadha mala ibnu batta yake kun ga duk wannan jawaban yan uwa yadullu ala batlani ma tad'ihi murji'a akan murji'a yake ta jarafa yanzu yace wannan duk dalili ne da yake nuna wato fatan masu aqidan murji'anci wa tazaba ilayhi min ikhraji hal fara'id wal a'mal saboda da irin wannan aqidar tasu da shi suke tozarta abubuwan da Allah ya farlanta musu da su suke tozarta ayyuka da Allah ya sa su suke sai ka ga mutum da rana tsaka ya kama cin gurasa a watan Ramadan in aka ce a yaya kake cin gurasa sai ce ai Allah a zuciyar shi ya san da gaske ya yi imani da shi da aka dan wannan gurasan da ya ci ba komai ba komai ko za ku gama a wutar nama. Allah shi ne kawai magana malai yace daga nan za ka gane batan akidar da suke akai wai suka cire ayyukan farilla suka cire ayyukan gabbai minal iman wai ba ruwan wannan aikin da imani wa takzibil laha kuma suka karyata cewa imani daban ayyuka daban annal fawahisha wal kaba'ira la tanqusu al imana wa la tadurru bihi wai dan mutum yana aikata alfasha dan mutum yana yin wasu kaba'iru dhunub to wannan ba zai cutar da imanin shi ba da wannan fakaji wancan shugaban nan nasu ibnu arabi yake waɗannan wake-waken banzan da yake yace yace menene wa inni silka fil kana'isi rakisu wata rana kana iya ganin shi a coci ya je ta ci karawa da kiristoci ya ta ta ah, haba shegi sai ta ah, wannan aikin ina ruwan Allah da ai imanin shi na zuciya Allah ya san yana da imani ba komai wata ran ka ganshi gidan karuwai yana ta zina aka ce zina kuma bayan Allah ya haramta ka yi Ko ilimin shari'a kuke aiki da shi mu kuma ilimin hakika hakikan imani na wajen Allah ba matsala kaga suka cire ayyukan da imani suka yi ta aikin barna sai sa kaga shehunan su suke cire wa matan aure gashin munke ba ka wani asarwar Allah <laughs> ina fata an gane ka duba fa wai kuma da haka wai su nuna wai hakikanin sanin Allah sun suka san Allah mutum ya fito yana latsa nonon budurwa a cikin kasuwa wai sai a ce ai wannan shehi ne ba za ku gane ba ne ai ko ba za mu gane ba a mu ma ma mu gane ko ko jama'a daga mutum yana kwankwaɗan giya amma duk da haka ya rinka nuna maka dan baka san zuciyar shi bane a zuciyar shi imanin shi ɗaya da na annabi Muhammadu dan Allah ka ji wannan kalma kaburat kalima Allah ya kyauta da haka suka halatta wa kansu alfasha suka halatta wa kansu manya-manyan zunubai suka ce wannan duk baya warware imaninsu shine wancan magana da muka fi wannan dan kwamitin nan yake ambatawa a Kano waya za ya ce mutum ya ce la ilaha illallah dan kawai wasu abubuwa da ya ce mai ba mumini ba to ya kafarta duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to ba zai taɓa zama kafiri Allah ya kyauta yan uwa masu albarka ina jin bari mu tsaya nan don mu dan kara karatun sauran littafan hmm. karatun da daji in aka ci gaba wato in kana karantawa ba za ma ka ji kai ba alaikum assalam wa rahmatullah an wata wala na'am eh min allazina amanu wa amilu aqamu salata ne nace eh za wake banda sallah a hadda sallah sun tsayi da sallah sun bayar da zakka na'am shine maganar da malai yake cewa kuskure ne sun tsayi da sallah sun bada zakka duka yana da cikin sai na yi takdim da kuma jazakumullahu khairan to in mun zo darasi na gaba sai mu tashi daga inda ya ci gaba da kawo ayoyin an gane ko eh ibnu bata bai bar abun ba sai da ya kai shi kaf sai da ya kure shi kaf ina fata an gane eh innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajzi alladhina amanu wa 'amilus salihat Allah madaukakin sarki ya sa mu dace so sai mu ɗauko sharhin al'aqidatul wasiyya na'am idan ba manta ba cikin wasiya shi ma za mu shiga sabon babi ne ko inda yake sifatul izzati wal qudra haka ne ko mun wuce shi ko ba mu karkare ba yawwa sifatul izzati wal qudra to yanzu malam zai fara mana bayani game da sifofin Allah na al'izza wato girma buwaya wal da kuma iko sarrafa duk abin da yake so ina fata an gane daga nan zaka gane wato duk wani abu da ka ga bai kasance ba to abin ba wai ya fi ƙarfin Allah ba ne kamar yadda wasu batattu har ila yau suke riyawa a sa ko waɗanda suke ganin fir'auna da ya imani da Allah to abin ya fi ƙarfin Allah ne kawai Allah ya ƙyale shi kaga wannan barna ne ba abin da yake gagarin Allah Allah qadirun ala kulli shay'i da haka duk abin da kaga ya faru duk abin da kaga ya kasance haka Allah ya so ba dan abin ya fi ƙarfin shi ba an gane ko kai a matsayinka na halitta kai ne baka da ikon kanka yanzu da muke zaunan nan akwai abubuwa da yawa da muke so amma ba mu da iko akai da haka aka dole zamu mu haƙura to halitta kenan amma shi mahalici to ba abin da ya gagare shi so annan za mu ji bayani game da waɗannan sifofin Al-Izzatu wal qudratu an gane wannan da ke ko mala yake wa qawluhu walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa kun gani ko Allah yake buwaya ɗaukaka na Allah ne kuma ya ba da shi ga manzansa kamar yadda ya ba da shi ga muminai su muminai da aka danganta musu buwaya a nan ba don su ma suna da shi a karan kansu ba a sai don Allah mai buwayan ya ba su an gane ko a cikin suratul munafiqun wa qawluhu haka a wani wajen Allah ya faɗi an iblis game da wannan a kartajin nan shugaban shaidanu iblis kenan da kanshi yake cewa fa bi izzatika da buwayanka ya Allah kaga shi har shi iblis ya san Allah na da buwaya da haka ko iblis da kuka ga yana ainihin wato fatar da mutane haka Allah ya so ya kyale shi saboda sai da ya roƙi Allah cewa Allah ya bashi wannan damar sannan Allah ya ba shi kaga abin ba wai ya fi karfin Allah ba shi kanshi iblis din ba wai ya fi karfin Allah bane da aka yi ya rankwafa kansa a gaban Allah ya nema Allah ya mishi wannan alfarma da aka sai ce tsabi izzatika ya Allah da buwayanka la hum ajma'in sai na batar da su kafin su to kaga abinda iblis ya yi buri to shi ne zura'an adamu da ya zama tsinanne ne sakamakonsa, kafin su su zama batattu burin shaidan kenan amma kaga Allah sai nuna mai izza yace a wane kai inna ibadi laysa laka alaihim sultan su bayina ba yadda ka yi da su nan ganin su nan barin su kuma koda wani lokacin ka dan fizge su to ni kuma saboda falalata da gafarata na ba su damar su nemi tuba su nemi gafara in sun nema zan yafe musu saboda dai ka ji kunya ka gane cewa ba za ka iya samun abin da kake so na batar da su gaba ɗaya ba sai dai wanda ya biye maka to wannan kuma daban an nuna mai kada ya bi ka amma shi kuma sai ya zaɓi ya bi ka to kaga wannan da kai da shi fa ka yasuru ilayhi jami'a da Allah sai ya tada su gaba ki daya an gane ko to ga malam zai sharhi to anan in kuka lura a cikin ayoyi malam Usaini zai yi bayani da kanshi bai kawo batu game da al-qudra ba sai dai ya takaito a kan maganganun ayoyin da suka yi maganan izza kun lura amma sifofi biyu ya kawo me yasa saboda ai kudura tana narkewa cikin izza ina fatan an gane amma za mu ji bayani gashi malam sai ke cewa ashar al-ayatu thaniya wannan aya ta biyu fil izza wanda ta zo ta yi magana game da izza وهي قوله شين فدن الله مدوكتين سيكي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ai buwaya ta Allah ce da manzansa da kuma muminai hadhihi al-aya nazalat fi muqabalati qawli munafiqin in kuntuna wannan aya Allah ya saukar ne domin yayi ya muqabalanci magana da munafikai suka yi a farkon ayan cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al Allah ya kai mu koma Madina ai masu izza a gari mu 'yan gari sai mun fitar da ƙasƙantattu suna nufin wai su su ne yan asalin gari kamar yadda duk inda ka je wannan maguzancin ba a gaba a gushewa ana yi mutane suna alfahari da ƙasa ko dangi ko su suka riga kafa waje Su ai kafin ku ku kafa su kuma iyayenku ba a wajen suke ba duk inda mutum ka je yake tutiya yana bugun ibli mu ne yan kaza mu ne hausawa mu ne fulani duk waɗannan annabi yake ce kuma waɗannan maguzancin ina inna hamuntina wallahi mushe ne ai da Allah ya yi mu mabambanta dinnan, ya gaya mana hikimar haka inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu dan kawai ku iya gane kanku ne fa ba dan Allah ya yi mu kaso kaso din nan ba ko wallahi da rayuwar ta yi mana wahala amma da Allah yake son mai rayuwa cikin nishadi shine ya karkasa mu sai ya ce to da kai mala aliyu da hajiya wance da 'ya'yanka wance to ku ne na yi ku a gida ɗaya to ka fi ba muhimmanci a kansu fiye da 'yan waje to kai ma malam jauro kai ma na yi ka da waɗannan ka kula da su to Allah da ya karkasa mu dinnan ko akwai hikima ina fatan jama'a an gane daga cikin hikiman jama'a ku tsaya ku ji kun ga da in an yi mutuwa duk wanda ya mutu a duniya zafi da raɗaɗin da za ka ji iri ɗaya ne da mutuwan mahaifinka ko mahaifiyanka wallahi da kai ma yanzu ba ka a duniya amma wannan karkasuwan da aka yi ko shi yake sassauta mana abin in ta shafe ka ka ji kamar duk duniya ba wanda yake a tsararre kamar ka to su waɗancan da ba za su ji raɗaɗi irin naka ba sai su zo su taushe ka to kai ma Allah ya kai mu wata rana ka je ka taushe wani <laughs> kun gane hikimar Allah ko wallahi ba karamin hikima ne a ciki shi yasa ka ga sadda wani abu zai samu wani yadda zai ji a zuciyar shi sai ga ba wanda ya shiga tashin hankali kamar shi to amma da same shi din nan wata rana shi ma sai ka gan shi a wajen wani yana cewa kai hakuri haka ake ji haka abun yake to ka kaddara Allah bai yi mu kabilu kabilu gida gida a anguwa anguwa kaza kaza haka ba damu wahala ina fata an gani damu wahala Allahu akbar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah gwani ne jama'a dan haka sai malam yake cewa da Allah madaukakin sarki yake mukabalantar munafikai da suka ce wai in muka koma Madina mu ɗan ƙasa shine maganar da ya samu kai wannan ko suna alfahari wai su ne ƴan gari ai su manzan Allah baki ne yanzu muka gama jin maganar hijira ko wai su ai manzan Allah kaura suka yi daga garin su suka dawo musu da haka mu ne yan ƙasa kuma za mu nuna musu su ƙasƙantattu ne su baƙi ne da duk wanda ka je yake irin wannan maganan ko to akwai ɗarfashin maguzanci tare da shi haka annabi yake wata rana annabi ya taɓa jin wani sahabin shi na irin wannan yace innaka fi ka jahiliya har yanzu baka bar maguzanci ba daga nan na annabi ce ku bar irin wannan da'awar hikimar da ta sa kawai aka yi wannan rarraban ko shine wannan da muka ambata amma wai ba wai don wani ya rinka jin cewa ya fi wani ba dukkan ku a wajen Allah ɗaya ne wanda ya fi wani a wajen Allah shine tsaku inna akramakum indallahi atqakum da haka kullukum min adam wa adam min tura dukkan ku daga ƙasa ne kuma adamu asalin shi daga adamu ne adamu kuma asalin shi daga ƙasa ne da haka in kana tutiyan wai ku ne 'yan asalin gari kaza ya ce to shi ubanka daga ina yake ka ce shi ma ana haka haife shi kakanka daga ina kai ana aka haife a cika bada da tafiya sai an ji daga inda kuka tau kila daga China ne ma ba wanda ya sani wallahi jama'a kila daga China ne a ba ga shi misali yana tawowa a cikin rayuwar ku duba hankali yanzu ko gani yanzu yadda mu muke din nan muna jin cewa iyayenmu Hausawa ko Fulani ko Yarbawa sun haife mu ko a matsayinmu na 'yan wannan yaran yanzu mu gashi yanzu mun fara hayayyafa an gani to ka dubi yadda rayuwar ke tafiya kila yaran nan naka yaran nan da kai iyayenka suka koya maka ba sa jin shi ko kuma ba sa jin shi yadda kai kake jin yara da haka a matsayinka na fulaka ne yanzu iyayenka ba sa iya yin fullanci irin naka a matsayinka ne bayarabe iyayenka ba sa iya yin yarbanci irin naka kuna lura to me zai faru nan gaba suna ci gaba da rayuwarsu kila su je su auri wani yaran ma can daban da haka ƴaƴan da su ma za su haifa sai ga sun ma manta da yaran kakansu shi kenan kuma kila su tashi a garin da kuke zai su rayuwa wani garin sai su ma su fara claiming ƴan wannan garin nan da shekaru ɗari su, sai su fara cewa ai mu ne ƴan asalin nan sun ma manta da kai ba ma san ka ba kai kun lura da yadda to haka rayuwar fa yake da abin da yake transparent amma wani sakar yana nan yana ta promote wai kabilanci wai su ne ƴan hausa tsantsa wannan ya ce wurin su ne yan fulani ba wannan ba shi ne maguzancin da annabi yake korewa ba kuma muna fahimta ko to a bar waɗannan da'awan jama'a haka ce kai waye ka ce kai ɗan adam ne kawai asalin kakanmu ma zuwa duniya ne ba shi ne kankas ba annabi adam ma ya zo duniya ne to sai ka gaya mun shi kuma a gorin me za a yi mishi kenan a ce bako ne ma daga lahira ma yanzu a gani maguzanci ne kawai so kada kai ne wai kai kaza ne kai duk inda ka samu kanka ka karayi kuma karayi da kowa lafiya lo ba wani matsala an gane wannan da ke ko da haka da annabi ya dawo madina ba wai yana nuna shi ba ko muhajirai da kai jira suka dawo madina baya nuna su baki to shine wannan amma da yake munafukai, munafukan ne sai suka to duk wanda yake irin wannan magana to yana da alama irin na munafikai shine muhallin shayi haka suka yi wa manzon Allah gori cewa ai za mu je mu kore su a garin mu yukhrijan al-azu min hal azan sannan hatta kasar larabawan ba qur'ani ya ba mu labari yadda aka kafa ta ba annabi ibrahim ba shi ya zo da hajara ba tana da tsohon ciki ya zo ya zaunar da ita a gaban ɗakin kaba lokacin ma a rushe ba kowa haka ne bai bani yace rabbi in askantu bi zurriyyati fi wadin ghayra zi zar'in rabbana li yuqimu as kada ya kawo ta ita kadan la nadin wala mujibi ihun ka banza ya zaunar da ita saboda rikici ya nemi ya fara kunno kai tsakaninta da uwar gidiyanta wadda ta bai wa Ibrahim kyautanta ita ce saratu ya za a yi daga baka kyautan kuyanga ita kuma ta samu ciki ni gashi shekara da shekaru ba samu ciki ba misali ko shine Allah ya ce ya dauke ta ya dawo ta ita wajen annabi Ibrahim ya juya ko kalma bai gaya mata ba ya bar ta kawai sai ya juya har ya yi nisa sai ta tashi ta bi shi ya ce Allahu amaraka yanzu Allah ne ya umarce ka ka zo ka ajiye mu a nan mu kadai ba kowa annabi Ibrahim ya daga kai kowace ne ba ya ce shi kenan tunda Allah ne ya umarce ka ba zai tozata mu ba idan la yukhzina Allah kuma haka ba lokacin fa ta zauna ita kadai har lokacin da ta haihu shine da ta haihu ai tana neman ya za ta yi ta kula da yaron nan ruwa ma babu ba abinci ba komai shine askantu bi ya fi wadin ghayra dhi zar'in ko shuka babu ba daga nan ne aka fara shar'anta sifan aikin hajji ba ta je ta hau wani dutse a ce ita ce sama da muke hawa yau ta kalli can baya ko za ta ga wanda zai taimako mata da ba shi ta gangaro ta je marwa nan ma ta miƙe babu yaro ga can a gindin kaba shi kuma yana ta rusa kuka sabon haihuwa sabon jariri nan ne rinka jan kafa a ruwan zamzam ya kulkulu sakamakon wannan ruwan zamzam din kabilun jurhum waɗanda mafarauta ne su su kuma suka ga alaman ga tsuntsaye nan to akwai alaman abin rayuwa a wajen shine fa suka zo fa sai suka zo suka ga wata mata da jaririya mutum ko aljani baiwa Allah yaya kace gashi nan to ruwa ya zamu yace to ku kawo in ba ku eh ku bani in ba ku kuna son ruwa eh to ku bani abinci ku bani naman farauta daga nan fa suka fara suka ce baiwa Allah in ba damuwa mu dan yanka fili mana mu zauna nan ka ji asalin su kenan fa amma ka ji wajen yana ce wasu manzo Allah wai la nuhur janal az daga ina ku zo ba mai san asalin Allah ya sa jama'a kun gane wannan gaban kun ga wannan abun yana neman ya dawo da mana wani maguzanci ne fa a zamanin nan shi yasa dole sai an kashi an yace wannan maguzanci kada wanda ya kuskura ya ba da dama wannan abu ya zo ya yi wato shiga cikin al'umma maguzanci ne jama'a ko da da sunan malanta mutum yake yi annabi ya ce ba ma guje ne shi inna mur'un fika jahiliya amma abin mamaki zaka ji har wasu da ake ganin su akan kujeran malanta su ma suna promoting irin waɗannan abubuwa kuma ana fahimta ko da aka yi ce wasu manzo Allah la nukhrijan al-a'z min al Allah ya ce kai izza ba daga na ake gane shi ba nawaye izza shine sai Allah ya faɗi wannan a jawabin lillahi izza Allah shine mai mai buwaya mun gane ko ya ci malam usaini yace yuriduna annahum al'aru wai abinda yake nufi su su dan ubayyu dan salulu wai su ne madaukaka su ne masu iko a garin su ne yan asali wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin al amma manzon Allah da mu'mini su ne kaskantattu wai su ne kaskantacci Allah ya kyauta fa bayyana Allah ta'ala annahu la izzata lahum to daga nan Allah ya kwaye musu baya Allah ya nuna kudin banza wani izza kuke da shi to haka duk wanda yace zai promoting wannan maguzancin wallahi kowa ya shi shi banza ne gashi Allah da kanshi ya tabbatar mana da cewa izza ba na kowa bane nashi izza ba na kowa bane na manzon Allah ne izza ba na kowa bane na masu imani ne imani wanda babu kabilanci a ciki kana fahimta ko shine Allah ya bayyana fablan an an yakunu humul azuna ballantana su zo suna bugun kirji suna nuna cewa wai su ne madaukaka masu ainihi wato izza wa annal izzata lillah Allah ya nuna cewa daukaka da buwaya fa tashi ce wa li rasulihi wa lil kuma ya danka ta zuwa ga manzansa da ainihin waɗanda suka imani da shi wa muktada qaulul munafiqin to wannan maganar munafikai ne yake hukuntawa annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal mu'minin hum alladhina yakhrujuna al munafiqin kaga ni ko kaga sai rushe sai reshe ta juye da mujiya sai Allah ya yi musu ishara a kan cewa to yanzu ku da kuke ganin su za su fitar da su a garin to Allah ya kai mu garin su ɗin da kuke ganin kaskantattu to su ne za ma su fitar da ku a garin da maganar da suka yi cewa la yukhrijanna al-a'az la yukhrijanna al-a'az minha al-adhal masu izza za su fitar da kaskantattu kaga sai Allah bai ce eh gaskiya masu izza ba za su fitar da kaskantattu Allah bai karyata wannan maganar ba amma sai ya nuna to suwaye masu izza wanda su za su fitar da kaskantattu <laughs> Allahu akbar da haka sai yake cewa sai Allah ya nuna cewa su su manzan Allah da mu'mine to ya yakhrujuna almunafiqin su ne za su fitar da munafikai la'annahum ahlul izza su manzan Allah su ne masu daukaka da buwaya wal munafiqina ahlul jilla su kuma munafikai su ne suke da kaskanci ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليه shi yasa duk wani wato tara da aka yi sai sa amsa ta haka Allah yake ko yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdaru da aka duk wani kwaba da aka yi to sai sa dauka da su ake yi ka san munafiki akwai saurin zargin kanshi da an yi wani abu sai ya fara zargi ko dai an gano shi ne wa zalika li wa hil'ihim wannan kuma ya faru ne saboda kaskancinsu da kuma wato banzantuwansu ashe su ba komai ba ne kenan wa kanu idza kulli ladina amanu shi yasa da sun haɗu da masu imani kanu sai su ta kawo uzuri suna cewa amanna mu ma muna da imani ba waye tambaye ka in ba rami ne ya kawo rami ina fata an gane suna ganin ne fa wai sai su ga cewa kun ga mu nan mu ma mu ne kaga ashe daga nan yake ƙara nuna abinda muka gama karantowa yanzu a cikin ibn batta cewa imani ƙaunin ne bila amali kaga munafukai sun faɗi cewa sun mummune ne ko ba su fita ba amma sun tabbata mumina a saboda babu aiki a cikin imani to imani ba zai taɓa zamowa ƙaunin bila amalin ba zai taɓa zuwa ba to kaga dai sun faɗa ƙalu amanna sun ce mun imani khawfan wa janaban saboda tsoro da kuma kariya suna neman su kare kansu wa idza khalau ila shayatinihim amma suka koma waje shedanu yan wasu ne suke cewa alu inna ma'akum sai sai kai da Allah ku rabu da su mu muna nan tare da ku in kun gan mu da su to muna yaudarar su ne kawai inna ma nahnu mustahzi'un kun gani ko ai muna kawai wargi da su ne Allah yake to Allah ya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyan su gama Allah zai maida musu irin abin da suka yi kuma zai basa a cikin wannan kaskancin wa hada gayatu dhull mana yake kaga wannan shine mafi kurewar kaskanci a ce saboda kaskanci har tsoro kake ka bayyana waye kai da gaske sai ka rinka yin girwaye Allah ya kyauta ammal mu'minun amma kaga su mu'mine da suke tare da manzon Allah fa kanu a izza fi dini kaga su suna cikin ɗaukaka da addinin duk inda suka je basa tsoron su bayyana cewa su mummune ne inna ma qala Allahu anhum fi mujadalati ahli kitab ka duba labarin da Allah ya bada game da su wajen tattaunawar su da ahli kitab suna cewa fa in idan kuka ce musu ku yi kaza suka yi mu mun yi kaza kuma ku yi kaza suka yi Allah ya ce in ahli kitab sun ki. fa qulu shahadu bi anna musulmi to ku shaida mu musulmai ne kaga izza da izza suke cewa mu musulmai ne sayu'linuna ha sarihatan da aka suna bayyana musuluncin su karara la yakhafuna fillahi lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi in ji akan addinin Allah ne da aka sai malai yace wa fi hadhihi al-ayati al-karima a cikin wannan aya isbatul izza lillahi subhanahu wata'ala akwai tabbatar da izza wa Allah mabuwayi da daukaka an gane wannan da ko sai ce wa zakara ahlul ilmi anna al izza kan qasimu ila thalathati aqsam malamai ma abota ilimi sun ce izza to kashi uku ne bari mu yi mana isharar su amma mun dawo za mu sake dauka daga kai saboda lokacin namu ya kure na farko izzatul qudra aw al qadr to kaga inda maganar kudura ya bayyana ya fito akwai izza na ainihin wato iya zartar da duk abin da kake so jama'a gane wa izzatul qahar akwai kuma izza na rinjaye wanda duk wanda ba kai ba zaka iya rinjaye shi wa izzatul imtina'i akwai kuma izza wanda ainihin wato zaka iya toshe kowa ko ka hana komai duk abin da ka hana ya hannu to waɗannan izzan guda uku malam zai zo mana bayanin su ɗaya bayan ɗaya insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin mu rufe akwai ta'ziya wanda za mu isar na ɗaya daga cikin malumman mu a wannan gari da Allah ya wa rasuwa aka yi jana'izar shi a jiya wani malam Alqasim Abdul Aziz na san wasu ku za su san shi a ɗaya daga cikin malumanmu ne a can gwargwaje yana karantarwa a matsalacinmu na masjidubin taimiya Allah ya mashi rasuwa a shekaran jiya da yamma a zamfara can ne inda yake aiki ya je ilan kama rashin lafiya ɗan takaitacce da yake Allah ya so ya bayyana karaman shi ba tare da wani wahala ba kuma Allah ya ɗauki rajin shi a can ya rasu Allah har aka ce ma ya yi waya da gida yake bayyana masu cewa yana ɗan fama ne da ciwon kai amma ga shi ya zo asibiti za a gwada kaza ko za a bashi magani to inda suka zuwa suna jira da waɗanda suke jiran ko likita ne ko masu duba su sai suka tashi za su ci wani abu ko su sallah annan suka bar shi a suna dawowa kawai suka ga wani shi kenan to aka dawo da shi gida jiya muka yi jana'izar su a kamar misalin karfe tara na safe jiya to Allah cikin tsarinsa kuma akwai wata mahaifiyarmu da ita ma Allah ya rasuwa. in na tace ma musamman a nan ina jin mun zo karatu nan nake ku kusa ta addu'a tana kwance a shika to ita ma cikin dare Allah ya mata rasuwa da haka ita ma jiya muka yi jana'izar ta a hajiya yan biyu Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen rayuwarta a ita ma cikin daren jiya kenan ko shekaran jiya da haka ita ma yin yi zanta muna yin ta'aziyya wa kawunan mu duka da kuma sauran yan uwa da abokan arziki masindi to akwai malamin mu nan a academy wa malam masindi ya haya masindi shi ma Allah ya wa mahaifin shi rasuwa a jiya ne shi ma ko ko shekaran jiya a can jalungo can garin su da aka muna addu'a Allah ya gafarta musu dukkan su baki ɗaya da duk sauran al'umman musulmi waɗanda an yi wato suka rigaye mu gidan gaskiya a cikin kwanakin nan da zo muke magana da malam Musa cewa ana tara shi malam sai iya wanda kai wallahi a jiya ba muna hanyar makabarta ake ba mu labarin wata baiwa Allah ta gama karatunta na jami'a a zama a bikinta a watan ɗaya da ke gabatowa januwari an sa bikinta da haka ana ta murna za a je a menene hidiman ƙasa ko an gama ne kuma a bana da ita za a je aikin hajji in fact ta bagarin su yobe aka ce za ta je adamawa ne ko borno a kan hanyar za a je a hau jirgi a tafi shi ne ta yi shi kenan kuma to yan uwanmu baki ɗaya musulmai da Allah ya yi musu rasu Allah ya kika su da rahma Allah ya sa aljanna ta zama koma gare su Allah ya sa can ya musu nan inda suka baro Allah ka gafarta musu ka sa ainihin wato abin da suka bari a baya ya albarkaci abin da suka bari a baya mu ma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu